أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين يا مسلمي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته mun fara zance a kan zabi da yake shari'a ta shar'anta ma masu sai da sayarwa da farko mun ambata wayannan eh, zaben da shari'a ta tabbatar da shi guda goma sha daya za mu fara bayanin su ɗaya bayan daya shi ne zabe eh, da shari'a ta shar'anta ma masu sai da sayarwa da muke ce mai zabe na majalisi inna me aka yi wannan mu'amala wannan zabe na majalisi yani inna aka yi wannan mu'amala matukan kai da ka sai kaya da wannan ya sayar maka kaya ba ku bar bagire da kuka yi mu'amala a ciki ba yani ba ku rabu ba a nan kuna da zabi ku walwale wannan mu'amala ka ce malam a'a ban son wannan kayan ko ko shi ma ya ce maka ban saidawa kuna da wannan zabi shari'a ta ba ku wannan zabi wannan na farko kenan sa'an nan muna da zabi wannan muke ce mai zabi na yaudara a lokacin da yake kai da za ka sayar kaya ko wanda zai sayar maka kaya da yanku aka yaudare shi yaudara kuwa wani lokaci yana tabbata a cikin kayan da za a sayar maka yani kayan ga ka san shi da sifa kaza ne bayan ka bude kayan sai ka ga a'a ba wannan sifa ba ne kai ko kudin da ka bayar ka ba da kudi kan siffan da ka sani ne ko ko a'a kai da ka sayar kayan kun yi kan kudi kaza za baka ko kudi da siffa kaza ni sabbin kudi za baka kada a baka kudi da yake mai yayayyage shi ka zo ka bude kudin sai ka game kudin wani ya yage ko kudin da aka baka ko kaya ne za ka baye a baka kaya sai ka ga mai siffan da kake so baka same shi cikin wannan kayan ba kuma cewa gini kan wannan siffa za baka to nan an yaudare ka kenan sai me kaya me ka walwale wannan mu'amala zabi na uku shine zabi na sharafi a cikin mu'amalan da za ku yi idan kuka sa sharati masalan zuwa lokaci kaza ina da ‘yanci in walwale wannan mu'amala wani lokaci kai da za ka sai kaya kai kake samu kanka wannan sharatin ka ce ko ka nemi wannan sharatin wannan zai sai maka kaya ya yadda ko ko a'a shi da zai sai maka kaya shi ne zai sa wannan sharatin kai ma ka yadda to zuwa wannan lokacin ko ko a'a ku duka za ku sama kanku sharati cewa zuwa lokaci kaza kowane ɗaya daga cikinmu yana da hakkin walwale wannan mu'amala to zuwa wannan lokacin kowanne kuma yana da hakki ko kuwa a'a idan kai ka sa kanka kana da hakki izan shi mai kaya ya sa kansa shi ma yana da hakki ya walwale wannan mu'amala da kuka yi na hudu shine zabi na tadlisi shi ne lokacin da yake mai kaya ko kai da za ka sai kaya ka siffata kayan da za ka sayar ko kudin da za ka bayar ka ba da wayansu mai sifofi da yake mutane suna ga wannan siffofin abu ne da yake mai yana da kima A kan haka wanda zai sai kayanka ya yi mai ya yi kwadayin sai kayanka ko kai da za ka sai kayan kudin da zai baka ko kayan da shi ma zai baka ya siffata maka shi da wani sifa da yake mutane suna kwadayin cewa wannan kayan ko wannan kudin yana da wannan sifa bayan haka sai ka zo ka ga cewa a wannan kayan bai da wannan sifa bai da wani kima to a nan sai mai kaya ka walwale wannan mu'amala amma izan ya zama na eh, wannan siffan da ya gaya maka shine mai gyaran gidan da ya yi gida ne zai baka hayi sai ce maka sifan kaza kaza kaza kaza kaza ya gyara shi ko ya kara mai wani hawa sama to wannan ba ce mai tadlisi zabi na biyar ne zabi da shari'a ta ba da mutum da yake mai zai yi takhallufi akan sharatin mai da aka dace kai idan daya a cikin mai masu niya suka sa sharati ko ya sa sharati cewa zuwa lokaci kaza ka bani kaya kaza to wannan sharati da aka sa sai ɗayan biyayya mai ya cika wannan sharati ba to kai ka ka walwale mai wannan mu'amala ka ka walwale wannan mu'amala ko kai ka sama kanka sharati cewa za ka yi abu kaza a lokaci kaza za ka sallama abu kaza lokaci kaza ko za ka yi abu kaza da hususiya kaza da sifa kaza sai ba ka yi mai kayi ba to ɗayan tarafinka da kuke mu'amala ya yi mai ya walwale wannan mu'amala zabi na shida shine zabi na aibi idan gabanin ai mu'amala sai zamana kayan da za ba ka ko madadin wannan kayan akwai aibi ciki amma baka sani ba bayan ai wannan mu'amalan yani za ka ba da masara ne a baka masalan dawa sai akwai aibi cikin wannan kayan kafin ai wannan mu'amala baka sani ba bayan ai mu'amala an gama sai ka fahimci cewa a ashe wannan kayan akwai aibi ciki to nan mutum kana da zabi ka walwale wannan mu'amala ko ko a'a ka yadda da wannan mu'amala ka karbi wannan mu'amala amma mai a kimanta wannan kayan kayan da yake ba aibi ciki da wanne yake akwai aibi ciki menene bambanci tsakaninsu masalan masaran da ke da aibi kowane buhu daya ana sai da shi masalan dala ishirin amma wanda bai da aibi ana sai da shi dala talatin kai kuwa mu'amalan da kuka yi kun yi mu'amala ne kan wanda bai da aibi to nan sai ka karbi wannan mai aibi sai a maida maka mai da dala goma eh, da dala goma kaya asalin mu'amalan ka walwale kaya ka yadda da wannan mu'amala ya so abin da yake mai bambancin tsakanin mai kyau da wanne yake ba mai kyau ba mai aibi da wanne yake ba mai aibi ba sai mai ka karbi wannan karin sannan muna da zabi da muke ce mai zabi na tarayya me muke nufi da wannan idan mutum ka sani cewa kayan da aka sayar maka kayan wayansu ne akwai masu tarayya a cikin wannan kayan matsalan mota ne aka sayar maka wannan mota ba na mutum da ba ne amma ɗaya daga cikin masu mallakan motan sai ya sayar maka kaga wannan ya hada ka shi rabonsa da ke cikin wannan motan ya sayar maka har rabon wayansu kaga ya hada ka da wayansu kenan a cikin mallakan wannan mota to nan menene zabinka nan kaya ka walwale asalin mu'amalan ka karbi kudinka ka karbi kudinka ba ka yadda da wannan mu'amala ba ko ko a'a shi wanne ya sayar wannan kayan wanne ya sayar wannan kayan sai me a karbi wannan kudin me a wurinsa mikidarin wannan kudin a wurinsa masalan mu doke shi wannan motan eh, dala dari biyu ne rabonsa ciki dala hamsin ne sauran kudin mai sai ya baye kuma a malam kana so asalin mu'amalan ma sai ka walwale asalin mu'amalan sai ka walwale zabi na takwas shine zabi na gani idan mai sai da kaya mai kaya ko wanda zai sai kaya ko wanda daga cikinsu ya ayyana wayansu sifofi da yake yana su a cikin wannan kayan Koko, a'a ya gaya da ɗan uwansa da zai mu'amala da shi ya ce kaga wannan motan da zan sayar maka mota ne yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza Koko, a'a ni ma abin da zan biya motan da shi yana da mai kaza yana da siffa kaza yana siffa kaza malam daga baya da aka kawo mota sai aka ga wannan motan bai da wannan siffa ko bayan an kawo mota motan na da wannan siffa kudin da za baya wannan kudin bai da wannan siffa to nan mutum kaya ka walwale kana da zabin walwale wannan mu'amala sa'an nan zabi na goma sha daya na tara shi ne na jinkiri idan mutum ka sai kaya sai ka ce zuwa kwana uku ka ba da kudi da kwana uku ya kai baka ba da kudi ba to nan mutum yana akwai zabi mutum yana da zabi wanda kada shi ku yi mu'amala ya walwale wannan mu'amala saboda mai kaya jinkiri ko bai kawo maka kayan ka bayan kwana uku ba kana da zabi ka walwale wannan mu'amala insha Allah zabi na goma da goma sha daya za mu yi zance a cikinsu a sabon saduwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu